انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا Hakika mun tabbatar da shi a bayan ƙasa mun ba shi komai da yake da alaƙa da abin da yake nema don ya zama masa hanyar da zai cimma burinsa. Fa'atba'a sababa sai ya riƙo da abin da muka ba shi na hanyoyi da abubuwa don isa zuwa ga abin da yake nema, don haka sai ya yamma.